da gwargwadon biyayyarka ga Allah da gwargwadon yadda Allah yake baka 'ya'ya na gari da gwargwadon yadda Allah yake baka matar kirki wa aslahna lahu zauja wa kana abuhuma saliha idan kai mutumin kirki ne sai Allah ya baka 'ya'ya na gari idan kai mutumin banza ne sai Allah ya ɗanɗana maka kuɗa a hannun 'ya'yan da ka haifa ku je ku yi nazari don haka wani lokacin baƙin ciki da damuwa da haka